yau ina ɗauke da asiri guda biyu wanda duk mutumin da ke najeriya da wanda ke fita ƙasar waje ya dace ya mallake shi ba ruwa kuma ba bakin ciki zan faɗa kowa zai ci albarkacin manzo Allah wanda ko da zuciya dubu kai zai kuma bai da wata wahala da abin da zai bada wahala na duba na ga akwai masu wahala amma ba zan bayar ba wannan asirin suna da matukar tasiri mai karfin gaske kuma wallahi suna daɗewa jikin mutum ba su kare ba ba abin da ke kare wannan sai dai wani iko daga Allah kawai na farko ganyen tsamiya za ka nema bai da wahala kowace irin tsamiya na biyu shine ka nemi ganye na uwar gona wata wata ke zama kan iyaka gona da ake ce ma shegiyar gona ko a ce uwar gona ko a ce mata a farin za zaka same ta kan iyakar gonaki take fitowa tana ganye haka da yawa tana bubbudewa na uku za a nemi citta mai ƙoƙo kwaya goma sha bakwai sai a taho da su sai a zo sai a daka su a turmi amma inda ake dakan salo biyu ake mai in kai salo ɗaya ba zai ba ko ka haɗa kar ka je kai aikin banza idan ka zuba waɗannan abubuwan baki ɗaya za ka daka so ɗaya a turmi so ɗaya za ka daka ƙasa za ka daka so ɗaya a turmi ta ɓaryan so ɗaya za ka daka ƙasa haka za ka yi sai ya da ku amma ba sai ya yi liƙu-liƙu ba tunda ɗanyu ne dakan ana san ka daka kamar milo ka fito da su ne sai ka zo sai ka raba su uku sada kwana uku ake ana amfani da shi idan ka raba su uku bai da wata wahala duk idan ka tashi za ka kwanta bacci kowace rana kwana uku ne za ka yi kawai za ka rika goga ma kamar kana goga lalle za ka kwaɓa ma ƙafafuwanka ka goga ka goga ka goga ma kowace ƙafa za ka goga mata ka gama za ka wanke hannuwanka kuma za ka wanke ƙafan naka ba haka za ka bar shi ba gobe ma haka za ka yi in ma ka bar a jiki ya kwana diwa Allah sam zai fi kamawa ma da haka za ka yi mai tsawon kwana uku to alfarman manzan Allah ka yi asiri guda biyu na farko dai duk inda kake in aka ce ma'aikaci zai neme ka ya kama ka Allah zai zarce shi ciwon kahuwa wallahi ba zai iya kama ka ba duk yinda za a yi in Allah da ko inda inda mashin za a hau inda har kafa ce za su sa giye to ba za ta kawo ba za ta kawo mutane inda kake ba in mota ce za a hau inda da ita za a taka totor to za ta kawo inda inda kake ba alfarma annabi haka zalika kuma duk abin da ya zama inda kafa za a taho ƙasa Allah zai zarce su da wani abu amma ba za a zo inda kake ba insha Allah dukkan wata kaddara za ta karo ka Allah ba zai bari ba sannan kai ma kuma zai ma asiri guda daya idan za ka fita in dai ba alheri bane wannan fita kai ma Allah zai rikar ciwon ahuwa za ka ji baka san kai take za ka tsaka kanka kasan shi ya dauki bala'in zafi to da ka ji wannan ya dauki wannan bala'in zafin to karka ji ba wai zai hana ka tafiya bane ba ko ya hana ka wani abu komai za ka yi in ma hagara ma ka ji wannan bala'in zafin kana ya fitowa amma dai ya nuna ma alamun akwai matsala an ka fito kuma an ka fito alfarman annabi sai ka samu matsala ko haɗari ko wani ya kama ka ko wani ya maka sharri ya ɗaure ka amma sai ka samu mummunan abin da ba za ka tunanin ya same ka ba so don haka wannan ya zama kamar alam ne na ka baki ɗaya wannan mujarraban ne da izinin Allah na bayar da wannan kowa ya ci arzikin manzan Allah bai da wuya bayan bai da wuya ba kuɗi ka bani ba na baka ne dalilin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da haka masoya a ma annabi salati a ma salati kuma a shiya da yan uwa su karu duk wanda ke Najeriya yanzu ya dace ya dauki wannan ya ma shi ya yi ma kanshi saboda yanayin halin tsaroyin da ƙasa take ciki idan kai wannan kamar kayi tsaro ne da kanka sannan sirrin da na bada na ganyen bado da ganyen kainuwa billahi lazi wannan sirrin yana yi shi ma mujarraban ne shi ƙarya ma ne wai barawo ya ma da kai kana tafiya kan hanya Allah ba zai haɗa kuma alfarma annabi shi kuma wannan yanzu wanda na bayar irin ma'aikata da ke tara mutum kan hanya su mai wulakanci ko su ci mai mutunci folisawa Allah ba zai bari ba in Allah dai ba za ku haɗu ba alfarman manzan Allah haka zalika masoya ina muku congratulation hafi maulud annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ana taya kowa murna masoyin manzan Allah da sabon shugaban halittar Allah rahmatul alamina shugaban talakai macecin bayi annabi ka sa da ni a cikin cetonka da mahaifana da yan uwana da masoyana ina tausali da sayyida fadima a masoya muna ziyara cikin sufa ladabi ko muna tuba mu ne ma kowa fatan alkhairi ubangiji Allah ya bar mu da soyayya manzon Allah Allah kuma ya ƙara barin mu da soyayya a halin gidansa da sahabbansa da dukkan matayensa baki daya ina ma kowa fatan alkhairi daga nako halifan fada jibiya a jihar Katsina cikin Najeriya